الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تخربون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي أم من لا يهدي تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم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 وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد جوا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci kamar yadda aka saba yan uwa kowane yammaci muka haɗu wannan mimbari na sunna domin mu bi da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam neman ilmi da kyautata rayuwa da kwaikwayo da samun a jirgin musulunci yau ma wannan yammacin na 26 ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1446 ko da bakwai wanda ya daidai da yammacin 15 ga watan uku miladiya 2026 insha Allah za mu tashi karatu da muka tsaya ko da yake hadisin da ya kamata mu tashi mun taba karanta shi kitabul maradi wal kafarat wal kafarat mun yi wannan hadisin can kila ba kai mun nana tashi na inda ya to bayan ta titra za mu wuce ga na gaba hadisin matan nan da abda ciwon farfadiya shine za mu tashi amma mun taba yi da can gaba to shine aka ce fi sahihaini an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an samo daga abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki yarda da shi قال يا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم na shiga gurin ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi wa huwa yu'af yana matattara الغاث هو الهمة shine manzo Allah ya cikin wani dan yanayi na matattara fa kultu Abdullah dan Mas'ud ya ce sai ni ya Rasulullah innaka la tu'af wa akan shadida akan sanya maka masassara masassara mai tsanani kal ajal yace eh hakan yace ma Abdullah hakan inni hu aku kama yu aku rajulan min akan azamin masakara irin ta mutum biyu daga cikin kuntu zalika madan masu da ce sai mu ce zalika anna laka ne. kenan manzo Allah ya tabbata kana da lada biyu kala ajal haka ne zalika kazalika wa da ka fahimta ina haka ne ma min muslimin yusibuhu azan ba wani musulmin da wata cuta za ta samu ya ci shaukatun kaya ba ma fauka haku abin da abin bishin takin kaya na damuwa illa ka fara lahu bi haka ya ati ba sai Allah ya kankare mai zunubai da wannan mutum kama ka hudu shagarar waraka kamar yadda itaciya take tudda saminta. a lokacin hunturu irin su tsaniya sai daga kankamin su gaba ɗaya sun tuje ke wuce da kan gani kankamin itaciya na tudewa gaba haka ba ka samun mumini ta tudda zunubansa baki ɗaya yi bai da wani abu da zunubi don haka nan hadisin yana karantar da mu abinda bayanai suka gabata a kan shi na cewa musiba da mutum ka gani kamar sharri ne wahala ne Allah na jarraba mumini da ita saboda ta zama sanadiyar Allah shi wanke shi daga bari zuwa in mutum ya yi kalimar shahada ya shaida annabi Muhammadu manzo Allah ta kudurta haka a zuciyar ya fara a bakin shi yana aiki da a Allah son shi ya cikin gana Allah shi ko kwakulikan insanu da yi an halittu mutum mai rauni raunin nan na dan adam da sharrin shaidan sai su ɗauke shi yana yan kurakurai yana tuntubai yana tuntube wani lokaci janibin Allah wani lokaci janibin ibada ya dan zama mai dan ragganci ga ibada wani lokaci janibin mu'amala sai ya zama mutum na wanda bai kiyaye hakokan mu'amala kuma kuna faɗi ta ku jani wallahi yana da yana da imani amma faɗa da rai nan ta ya zagi mutum ko a cewa da wallahi yana da imani amma ruwa to ire-iren waɗannan abubuwan Allah bai su mumini ya zo da su gobe kiyama saboda zunubi nan duniya shi umci gobe lahira shi umci da duniya da lahira shi unci zunubi cuta mai mutum ya can lahira yana rage maka daraja haɗin in yayi yawa aka auna shi da lada da kinka aka isko ya yaji zunubin ka lada da kinka kana zuwa kai hursun saboda Allah adili na zai maka hukunci dai da ake ko aje tun da haka ka kama aje ka ɗan yi na ɗayan shekaru daga baya sai kai to wannan zuwan da Allah ma ya su mumini da shi kuma gashi shi ku bai barin yan kabe kabe bai barin wata yan gajiya kasawa ga wani jami'in ubangiji madaukakin kai to saboda soyayya Allah da mumini sai dai ya sa tunan duniya a nan jarrabe shi da yan wahalhalu yan hasarori yan jinyoyi saboda a wanke shi daga barin zunubai din nan da ya ɗauka saboda kai ya zo da su kiyama su zama sanadiyya ya je wunsu na jihannan ko fahimci wannan maganar don haka magana ce bayyane wanda Allah ya kaddari manzo Allah ya yi ga gangan jiki Abdullahi dan Abbas dukan yawan nada in kana son ka zauna duniya ba matsaloli ka rage sabo ko ma ka bar sabo ka bar sabo musibu za su rage sauka gare ka za su rage kwarai wallahi Allah zai yi ma kariya da musibu da kaddarori bai hana ya jarrabe ka in wata aljanna ka cincinta ba ka da sallar da kai ka sai a yi maka wata jarraba saboda a yi maka upgrade don haka wannan shi ne aka kawo babu bukan ganin musibu a karantar da musulmi kada rashin lahiya ya kamba ya ta bakin ciki ni kan na yi tahowar za na yi ka za ni kan na ɗarka yi kuka saka kuka yi abu ce haka Allah ya so kuma sha Allah babu gulta ce Allah ya yi Allah ya sa abin ya zama kafara gare ya zama lada gare Allah ya babu ikon dauriya da hankure na sai rukuna ta goma sha ɗaya asabiru alal bala'i war radi bi qada'in lahi yurdillah mai hankuri akan bala'o'i mai yarda da hukuncin Allah mai yarda da min ba yarda da hukuncin Allah Allah ya saukar da wani hukunci kai kai wanda ya kamata a yi bakin ciki a ji ciwo a gane ka kana ta walwala ka farin ciki kamar ba kai na ciki ba ka ga Allah ka yarda da abin da Allah ya aje ka yarda na shi da kawai aje bisa kaya ne wallahi ba ai malai ba babu komi a gane ka musiba ce amma ga kana ta annacewa. ba illa ka gwada damuwa amma ba ka fushi ga abin da Allah ya ba ba to wannan aiki an zai yarda da Allah kamar irin wannan da dabi'a mai guri kan bala'o'i kuma mai yarda da hukuncin da Allah ya saukar a kan ina dalili wanga magana rawar tirmidhi muhammad bin isa tirmidhi ya ruwaito وقال حسن غريب ده حديث ne mai kyau amma gari an Anas bin Malik radiyallahu anhu Da Anas dan Malik Allah shi yarda da shi annin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aikin Allah tsira da abinci Allah ya tabbata gare shi kada ya ce inna izamal jaza'i ma'a izamil bala'i girman sakamako girman lada yana tare da girman bala'i wa inna allaha idza ahabba qauman shi Allah lalle ne ya su wasu mutane ibtala zai garbe su kamar rajiya wanda biyu ya da hukuncin nan na Allah na da dora cewa jiwa ta an kai ba suwa ne na yayya haka Allah ya so to falahur hurrita yana da yarda Allah cikin wannan musibar ta tsare shi wa man tafida wanda kuma yayi dushi shi ma ya kasa hankali zuciyarsa ta kaze saraki yana ta koka mu mutane habawa ne muka duniya muka ɗauko ne habawa ne ita to shi kuma fala su kudu hushin Allah ya tabbata a kai ga musiba ga hushin Allah babu amma in ka yi haƙuri ga musiba amma ta yi maka ɗaukaka wurin Allah ka samu ka mai yawa shi yasa in kuka tuna kuduba muhammadu bello dan shehu usmanu wannan abinci ne take karantarwa kasu yanzu na bar jinta ko don masalla masallatai gargajiya ne wanda a ce masallatai gargajiya lafiya ya mura ko ba wani ba su yadda jeruwa amma kuma tana da ma'ana mai baka tsoro ga duniya kuma kamar ta waye maka kai da duniya in yayi muqaddama alhamdulillahi alladhi ala bi izzatihi fawqa al-bariya wa rafa'a bi qudratihi as-samawa wa zayyanaha bin nujum al-munira ووضع الأرض وأرساها بالجبال وفجرت إلى خلالها من ماء أنهار من ماء فرات هي كما سيتي أيها الناس أيها الناس أيها الناس وأحذركم من الدنيا إن ليس لها أمان بل هي دار بلاء وامتهان فرضها وسرورها لا يدومان أيامها ولياليها هموم وأحزان لا راحة فيها لكل مؤمن دام كنت أبين ده فلا يتشو أهذركم من الدنيا إن أقول da ku الدنيا إن ليس لها أمان الدنيا باتت أمانة bara ta ɗauki wani sai ɗaya ta taho tajo tajiwa ne ko ta yasuwa ko ta ko ta ko ta yarbe tana iya yasuwa ko ta ajiye sokof babu nau wani wallahi yarbe shi ta kai ita ina tsoratar da ku ga duniya ba ku santa ta ba hiya daru in gidan bala'o'i ce ba su da amana laisa laha amana bal yasu ba magana amana ba ga duniya yace izuha mulku an sahibi ha masluba izuha ɗaukakarta an da, ga mai izzat masluban za a tube mutum daga barin wata rana yana babba sai ne ka dawo ka gana ya zama karami yace ayyamu ha wala yani ha humumun ayyamu ha yana nuwanta da dararuwar ta humumun damuwa na cikin cikin su wa hazanu da sulu suna kunshe da sulu cikin yini nuna ta da dare to shine kaga in ka kalli wannan darussan da muke cikin kwanan kanda na falalar rashin lahiya falalar haƙuri akan bala'i sai ka gano wannan hulubar ma'anarta mai zurgi ce shi yasa in Allah ya baligin limani sai ka ga ya ba ta yar kaɗan ɗauke da bayanai masu yawa kuma haka aka so limani guntuwar bayan guntuwar kudu ba da sallah gurguwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna kitaran kudubat wa tulil qira'ati mu'innatun ala fikihin yace limani ya yabuntuwa kudu ba yan mai ma'ana wa tulil qira'ati kawai ta karatun sallah ya antar da sallah mu'innatun ala fikihin alama ce ta kashi ta mutunna mai basira yana da fi sosai to irin wannan na Muhammadu Bello ya gunto gudu ba amma wallahi in ka fahimce da za ka fahimta akwai tsoratarwa akwai hangarwa akwai lurarwa sosai a cikin ta to shine waɗanda darussan namu da kwano kaza don haka nan yarda Allah kan sakamako babba na lada yana tare da babban bala'i in Allah ya so mutane zai gargaɗe su wanda ya yarda da wannan hukuncin da Allah ya sauke a kansa Allah sai yarda da shi yarda Allah kuma an tafi an yarda da bawa ya yi mai sakamako da yardarsa to zai ta ya zama sanadiyar cikin zama cikin aljanna wanda kuma Allah ya fushi da shi kuma shi kuma wannan aji sai ya yi hasara ko bai zo ta ba wannan musibar ta same shi sai ya zama ya da ladar yace wa fi sahihain ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim an usaid bin hudayr radiyallahu anhu usaid bin hudayr yana cikin manyan sahabbai shi ya fara kai wa azi madina bayan shi yi jalsatul aqaba da manzo Allah shi ya zama wakilin manzo Allah ya kai ya da musulunci kafin manzo Allah ya yi hijira ya koma Madina radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi anna rajulan min al-ansar lalle wani mutum daga cikin mutanen Madina kala bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ke banta da ma'aiki faqala sai ce manzo Allah ala tastamilu ni ya manzo Allah ba ka dauka aiki kamar ta amalta fulana kamar yadda ka bawa ni aiki ya zama cikin ma'aikatanta? faqala sai manzo Allah ya ce innakum lalle ku satal qawla ba'di asaratan nan gaba baya na za ku haɗu da jagora ya ta kai akan abinci na yi daban mota ta yi daban riga ta yi daban komi na shi daban za ku haɗu da wannan nan baya da ce ku kuka ga wannan kai lokacin da Allah ya jarabe ku da waɗannan fasbiru ku yi haƙuri hatta tala ƙauni alal ƙauni har sai kun haɗu da ni bisa da kafin alkautar abin da ya roƙa ba a bashi ba sai an ka kawo da kai aka yi mai wani bayani yana cikin hikimar manzon Allah da ka yi tambaya daban sai a ba ka amsa daidai da halayyar da aka gani abin da daidai ka sani aiki yanne ba da Allah manzo Allah a bani aiki yana a filikar gurin manzo Allah saboda ya ga an bawa ne wani irin wani irin wanda an irin matsayin ta sai ga an ba shi to sai manzo Allah ya ce mai ai ku yi haƙuri nan gaba za ku ga fifi ta kai a kan, jagora fifi ta kai ne kan. ku dauri babu jagora yi ta kai da irin da talakawa guda abin hawa na irin na talakawa shi maka gida na irin na talakawa ya ce amma yanzu nan gaba za ku haɗu titi ta kai jagora titi ta kai an samu dukiyar gwamnati jagora yawa kai ne goma sha ta suna arziki ya yi ta tafi tafi a yi ta zafta kuɗi an tafi yau wuri kaza an ɗibi miliyan kaza an tafi gobe kaza an ɗibi kaza gidanai ya shanu aka yanka wa diyanai dukiyoyi mata dukiyoyi kowa amma ga talakawa suna fama da matsaloli ya ce za ku haɗu da wannan an yi kusa kai ga wannan lokaci ina kina kyau sun zo ba kai ba ashe an yi kai to ku dai kugun ka faɗi da haka wanzu Allah ce da Allah in ta faru ku yi haƙuri ya ce fasbiru ku yi haƙuri ku yi ku daure wa hatta talƙauni alal ƙauni kai kun haɗu da ni bisa ga takkin alkautar kenan wannan ya gwada in kuka yi haƙuri Allah zai ba ku sakamako na haƙurin nan naku kaga manzon Allah bai gwada mu da ɗan tura mulki mallaka ya faɗa mu da ai tawaye da shugaba yadda suka yi sai su taho su ɗauki wani naku su je can koya mai rayuwarsu su haɗa kai da shi a tauye za ka su shi yan ƙasa ne na an ɗauka aka yi can amerika aka shirya da su su taho su yi tawaye a ba su makamai manzo Allah ba haka ya ce buwa mu. ta yi muyan hankuri dama an ce a sulɗanu zillun lahi filar ya'wi ilayhi kullu mazlumin min ibadi jagora inuwar Allah ne da ya kafa cikin kasa, kowa an ka zalunta ga jagora yake zuwa yake sani inuwa aka ce in adala kana alaihi ajar in ya zama adili lada za ta zama gare shi wa Allah ra'iyatu shukru suku mabiya sai su talatan bai wa in jara in ko ya zama azzalumi kana alaihi riziru wa ala ra'iyati sabr wa lisabirin maghfiratun wa ajrun azim in ku ya zama azzalumi to ya samu zunubi su ko mabiya su yi haƙuri wani sabiri na waɗansu kai haƙuri cikin mabiya magafiratun suna da gafara ga zunuban su ajaru ajiru da lada babba kun ga mu ba a koya muna a ta hanya muna kuna muna tawaye amma an faɗa mana za mu samu jarrabawa nan gaba na ce ba mu kai ba amma mun kusa kun ce ina wallahi an kai don haka nan yanzu nan mun mun shigo ayyamu sabari shekaru hankuri kana gani baka da ikon kai magana magana kai kila ya zama alƙaƙai ya zama maka matsala duk bandit ga babu wanda aka gano ba amma in kai yarda ka ɓaci wani kwamishina ko wani honorable yanzu ana sa yan midiya duk inda kake duniya a tono ka yanke maka kauna amma wallahi talla yan ban ɗin ga babu wanda za a gano ga su da waya suka magana a kawo musu amma ba a bibiyar wannan abin a gano su a hukunta amma yi kuskure guda Allah ya jarrabe ka ka zagi wani wanda bai kamata ka zaga ba wanda ka gani babbana ko ka faɗi kuskure ne abin da yayi ba daidai ba sai ka faɗi ka dan tola asiri duk inda za a je a kwalkwalo ka yanzu ana jin ga yan NTN ko yan gulo a ka sai an gano wani kauye kake wani lungu kake yanzu a hito da kai a za maka azaba amma sun ka gani ruwan Allah masu sanyi su yanke wanda suka so su kashe wanda suka so su ta da garin da suka so amma su ba a gano akwai ayar tambaya cikin wani al'amur muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zama gatan mu ga waɗannan al'amur hadisi na gaba yace fi sahihai an samu daga cikin sahihul bukhari da sahihu muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah madaukakin sarki yarda da shi kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce masalul mu'mini ka masalil zaki mu'mini ya kai kamar shuka shuka shuka shinkafa ko gero ko dawa la ta zalur rihu tumiluhu iska ba za ta fushe tana karkatar da shi ta buga da shi dama ta buga da shi hagu wala ya zalu mu'min yusibu bala mu'mini musiba ba ta fushe tana samu ne haka zai ta rayuwa. saboda Allah shi wanke ko Allah ya mai upgrade ya daga daraja yace amma wa masalul munafiki ka masalul shajaratul ardi haka yake kamar itaciyar giginya la ta hatazzu giginya ba ta karkata dama ko ko hatta kasta hatu da zai in girbe ta an kai an kasa ne shi dai ka ga ta fadi kudu ko arewa amma in ba ka ba giginya tana nan tsayi dandara to haka munafiki Allah kai mai jinkiri ya kyale kamar ya ci nasara kamar ya can mata amma zunubi ne na an ka tara sai ai mai hisabi hisabi mai tsanani don haka kakka yi farin ciki da ce ni wallahi radda niki kai na bai taba ciwo ba kakka yi farin ciki radda niki wani kai na bai taba ciwo akwai wani mutumin da ya yi shekara kusan hakan hamsin da wani abu ya ce mai mala aliyu da uwata ta haye ni ban taba ciwon kai ban taba ba duniya wallahi yanzu da Allah ya gwada yana son shi ya jarrabe da musibu an je wa ga asibiti an je wa ga an je wa ga an je wa ga an je haka zuwa kullun cikin zuwa asibiti Shi Allah yana so ne bai bar shi da wancan halayya ta ba a girgiza shi ba a tabi ne Allah shi ba shi lafiya Allah shi ba mu lafiya ki da ya jarrabe mu kuma Allah shi ba mu yi kun hankurewa don haka abin da amma hadisin ga mumini mai yawan samun abubuwan damuwa ne cikin jikinsa da iyalinsa da dukiyarsa wannan duka don akan mai zulum ba sa daga daraja kai gure Allah amma shi munafiki ko kafiri za a karanta mai waɗannan abubuwa in wani abu ya auku cikin waɗanda gare shi ba kan kare mai din sare an kai a wannan za a bar shi ya iya lau saboda ya zo da shi ne mala ce lam yukaffar shay'an min sayyi'ati shi za a bar shi lahiya lau ba akan kare mai komi na hatta ya atiya bi hayo mal da ta sai ya zo da zunuban gobe kiyama suna cika ku kaga ashe ba sa a sa ba sa a sa to haka bari farin ciki ka sai ni Allah ya da mutan da wata yin ba yi annura alama ce ta soyayya Allah ya jarrabe ka da yan wa fi sahihaini an anas bin malik daga anas dan malik Allah ya yarda da shi kana yace marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki a inda qabrin manzon Allah ya biya makabarta wata mace tana kuka goyi wani kabri ta goyi faƙala sai ce mata ittaqi illa, ki ji tsoron Allah mu gara Allah wasbiri ki hakuri qala sai ta ce wanzu Allah ilaika alikai kai ba da wuri da Allah fa innaka lan tusabbi musibati don ba a same ka da abin da ya same ni na ba don abin da ya same ni bai same ka na ba sai ba wuri walan ta'rifu ba ta gane manzo Allah ba manzo Allah kan ba irin kana ba sai kama hanya sai tsira sai ba ba dai ya yi da sabo ba ya ce ta ji tsoron Allah kuma ta yi haƙuri ta ci kai ƙara wuri. don abin da ya sami da same sami ya koka mu hanya ta yabbar wuri dama Allah ya ce mai lasta alaihim ke musaitir kai ba a dora maka cilasta mutane amma a iyar musu da sako sai kuwa samun hanya sai sai abinci fakila laha sai wani ya tuce mata ke ke ko za abin da ki yau ta ce mini ya ce mata inda hun nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba ki sani ba annabi ne ya zo gurin ki ya baki ki ki tsoron Allah ki ya rabu ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta ka sabbar mutum kuka dukan ta gane an kama matsala fa atat baban da bi kai ta yi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falam ta jiri inda hu gawabin ba ta samu fadawa masu tsaron garka ba masu rikon bulalan da kai ɗan talakawa sarki ya amsa ba samu kowa irin su ba bakin mandarta mazu Allah ofalle bude babu kowa sai zarangar ta shiga cikin gida da ta shiga gida ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam a arika wallahi manzon Allah ya hakuri ban gane ka ba lahi ban san kai na ba ina ni ina ce ma ka tafi ka ba ni ina san kai wallahi ban gane ka ba qala ya ce mata ai ta wuce an gama da wannan matsalar inna masabru inda sadamati lula hankuri da ake son mutum ya yi lokacin da musiba faduwar musiba farabiyar farko lokacin da aka girshe ka da musiba to ai lokacin nan ne ake son kai haƙuri kuma lokacin haƙurin ki ke amfani ai awwalu qu'il musibati allazi yaslimu alqalba qalb abinda ke rufe zuciya da bala'i tun farko girshi shine ake son lokacin da ake son mu yi haƙuri mu ke haƙuri tace to amma ba Allah dai ya yi mini magana da ni dan Allah tace eh, to amma dai hasaran ladaki ke asara ita kan babu la amma ni guri na ba komai kai abinci amma dai lada kike yi asara cikin wannan akwai kenan kwadaitarwa akan neman Allah tsari daga fitinar rayuwa sannan cikin hadisin an tabbatar muna hadisin da ya gabata manzo Allah ya yi alkawari cewa al'umma su za su sami shi kan tafi alkautar za su sami shi kan bi. tafki na alkautar don haka ya kamata ka kowane mumini ya yi haƙuri idan bala'i ya sauka gare shi har a ba shi lalatai cikakka kuma haƙurin ana so ya zama lokacin da bala'i ya sauka lokacin aka sun da sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne kuma in ma hukunci na da Allah da mu koma ba mu da wata magarda kuma da kai ga Allah to wannan lokacin na zai samu lada kakka kuma ma ta yi a musanya mashi da abin da ya abin da ya rasa ummu salma ta jarraba kuma ta samu wannan sakamakon na yi taɓa yi muku bayani mijinta abu talha babban mutum na wa min akataril ansari na kala madina ya hidin mutanen madina lambu gonaki da binnai akwai gona guda da gare shi kusa ga masallaci ce ɗari shida a cikin ta amma bai kada da ita fi sabilillah ana cikin ta sai kuma ya rasu ya barta shine kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa qadukni khairan minha kace to kai ka gani wa amma zo Allah dai magana ta gaskiya ta wa Allah zai bani wanda ya kai ni jina? ana nan manzo Allah ya ce a faɗa mata yana so ya aure dama manzo Allah aure rakin sa na kuran ya bakin ciki ne ga wasu waɗanda su shiga damuwa budurwa guda ya aure saura duk da tijawa na shiga aure wata babbata cikin wata kabila ta yahudawa ubanta babbana sai a kamo ta tana boya sai manzo Allah ya maishe ta mata ta saboda sauƙaƙe adawa tsakanin da waɗannan kabila haka yayi ta aure mai kinsa irin su bin su huyayi da mariya da sauransu duka ba ba aure na an kai nishawa ba na rage adawa ne tsakanin da wasu kabilu amma aisha zai ya aura tana ya karamar yarinya wa dai abubakar bibi masaura duka wasu sun girme ne wasu wani ne na haka ya ta'aurin nan ko duk ya lage mamba mace bakin ciki ta dai un salma ne ya ga irin gibin da ta samu na rashin mijinta mai daraja sai kwashe makwahin wannan mijin na ta ya rage mata damuwar da a cikin zuciyar yace babu fadali bishiri muslimi inda al-maut babin da ke karantar da mu ana so a wa mutum bushara lokacin da wata mutuwa ta faru gare shi ina dalilin wanda magana yace rawa muslimun an anime anime katal al-mahali yace an samu daga ibn shima fa qala hadarna amr bin al-as mu halarti amru da asi amru da asi babban sahabi wa huwa fi siyaqati al-maut yana cikin daukar rai ya biki dawila yana kuka mai tsawo wa hawwala wajhahu ila al-jidar ya juya ya bar kallon mutane da suka suka to dube sa ya juya fuska sau jan bango ta kuka faja'ala ibnuhu yaqulu yana da babban da sahabi ne shi ba abdullahi bin amr nan amru sahabi abdullahi na amru sahabi amma asim bin wa'il hajirin mutum wanda ya zagi manzo Allah kan shi ne aka saukar da inna alaina kal kautsar usalli li rabbika wanhar inna shadi'aka huwa al abtar to asim bin wa'il ne ya zagi manzo Allah kai da Allah kuma dawa da kula banga mai kake ba ya yi yan ya sun halaka bai da kowa Allah ya ce mai zagin ka shi an bayan kake ba da ya mutunce ni sai baka da kake ba da amma ɗan shi amuru ɗan asi sahabi babba to shi ne da rashin lahiya ta kama shi mai ta yi ta kuka ya juya baya bar dubi wajen masu masu da dan ɗansa abdullahi da amuru yana cewa ya abata ya baba amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duka da ashe rana kaza manzo Allah bai maka bushara da kaza ba amma basharaka rasulullahi bi kaza ashe rana kaza manzon Allah bai maka bishara da kaza ba kala sai tifa a kabala juwaci sai birkito ya bar dubi wajen mango fa ya ce kai yaro in afdala ma nu iddu shahadatu Allah ilaha illallah mafi girma abin da muka tanada don zuwan mu lahira ita ce kalimar shahada wa anna muhammadar rasulullah cewa la ilaha illallah ita a babban abin da aguzurin wanda muka tana da na haduwa da Allah ya ce inni kada kuntu ala a da baƙin talatu na kasance bisa da halaye uku daban-daban ya ce la kadara aitu ni wallahi na samu kaina wa ma ahadu ashadda bugudan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na samu marhala ta farko haliya ta farko ba wani mahalukin da yini gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala a habba ilayya an akuna qad tamkantu minhu fa qataltuhu fa abin da yaso ya gare ni ina ne samu dama da rikin aikati lahira fa law mutu ala tilka al hali da na mutu kan wannan halayya la kuntu min ahli wallahi ba makawa da na mutu ina cikin yan wuta yace fala ma ja'ala Allahu al-islam fi qalbi lokacin da Allah ya kawo musulunci ya jefa cikin zuciyata ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai wata rana ni zo gurin bai fa qultu ibsut yaminika ni ce wanzu Allah ba ni hannunka kala ubayi ka yi mubaya an fada ma na musulunta fa ba fada yamina wanzu Allah ya san sa'a da a ciki saboda ya san babban mutum ne sai ya miko masa hannu da gaggawa saboda ya musulunta yace da yan miko hannu yace kawai da manzo Allah sai ce qal faqabtu yadi ni kan sai ni kiba manzo Allah ya ni ku hannu sai ni kiba qala ma laka ya amru yace amru mita ne ka kashi in kawo hannu na kawo kuma ka ki bani hannu qala ce qultu sai ni ya manzo Allah aratu an ashtarida na yi bani musulunta sai na yi sharadi ƙala sai ce mai tashkari ɗin bimaza ni a sharaɗin da kaka son kai ya ce ma'aiki Allah an yi gufara li abinda a sharaɗi na in musulunta ko mini matan da wuri ni ma a yafe mini gaba ɗaya a sharaɗi in ka an yi sharaɗi ana yafe mini zan yi musulunci ga naka kala sai manzo Allah ya ce mai amma abinta ya amru annal islam ya hadimu ma kana qabla kalan baka san amru in mutum ta ba musulunci ya roka duk abin da na jahiliya da banna da kafirci da aibi yace ai da mutum ya ta duk sharrin da yayi a gabani Allah ya yake masa wa annal hijra ka sani kuma kai amru lalle hijra mutum ya bar garin su zuwa wani gari don gudu da addinin ka ta hadimu ma kana qabla duk abin da aka yi na banna tana tana tana yafi shi wa annal hajji ya hadimu ma kana qablahu kuma hajji shi ko yana rusa abin da aka yi lalle kuka a gabanin ka wa na kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi a wannan lokacin marhala ta biyu da min musulunta babu wani mutum da ya kai manzon Allah zama soyayya cikin zuciyata wala ajalla fi ayi ba mutumin da ya kai manzon Allah kima cikin idanuna wa ma kuntu udiku an amla aynayya minhu ijlalan lahu bai iya shika ido da shi in tsura mashi ido ina kallon sai ce wallahi saboda ganin girman manzo Allah da take ba ni iya dubin manzo Allah kunya da ganin girman sa kunya ne ka in tsura mai ido yace walau su'iltu an asifahu ma ma da an tambaye ni in fadi ka ya da manzo Allah yake gashin sa idon sai ce wallahi bai ya saboda ban iya dubi ne da musulmi yace ban iya cika idona da shi walau mutu ala tilkal hali da na musu bisa ga halayya ta tsakiya la rajautu an akuna min ahli janna da na kaunace in zama cikin yan aljanna saboda wannan lokacin manzo Allah ban da wanda ya kai min girma na fito wancan marhala ta ya yace sun mawuli na asiya sai aka jibantar da mu kan wasu abubuwa aka bashi gauna gaunan bakar ya ce ma adari ma hali fiha ni ban iya bayani ni a halayya ta cikin wannan jagorancin da aka bamu na jimanta wasu mukammai fa'iza ana mutu don haka abinda a shawara ta gari na in ni mutu talata habni na ihatu kada mace mai killuwa kuka wacce yoyo mun ga yace ko guda kada ta kada ta yi musahabar kada biyu yace wala naru ka abin da yula wuta daga al'adar larabawa babu bikin lunga in aka ɗauki mutum zuwa makabarta inda na sai a kunna wuta ya ce to kada a kunna wuta yula wa da jahiliyar muka yi a rake ni da yula annabi ya hana a rake mutum da yula ya ce na uku wa iza da fantumuli idan kuka turbuɗe ni fa shunnu alayya turaba kannan ku marmasa mini kasa bisa ga kabri na marmasawa kun san marmasawa ba irin wanga da muka yi ba kamar masu buɗe jaki Kekeke ana ta jifa shebruka ta ce a ku tura kasa a hankali a hankali a hankali har ku ga mutum guda ku bambanta sun guda ta da ta jaki kun ji a yan uwa masu aikin makabarta in an zo wajen mai da kasa ga kabri ba irin turbuɗa jaki aka wa mutum ba za a mai su a hankali a hankali a hankali a hankali har a gama rufewa shine fa shunnu ba shan nan. kuma masa kasa a kaina a hankali a hankali marmasawa summa hau haula ƙabari. sannan ku ɗan saurara gefen ƙabari na kuna yin addu'a kadara matun har jazurun gwargwadon abin da kai ta a yanke raƙumi wa yi kusa mulahamu a raba naman ta ga mutane hatta afta amita biku haɗin ɗaya da kewa da addu'o'in da kuka mini tsakani na da ubangiji wa an zuru ma za u raji ubini rusula rabbi in ga wani irin jawabi zan mai zan masu tambaya ta manzanni ubangiji na za a yi kusa tambaya da rayuwar da na yi hadisi yana nan cikin riyadu salihin wanga ra'ayi na a tsaya kusa ga mutum ƙabrinsa har a ɗibi minti kusan goma da ke za a yanke raƙumi har araba nama ba sunna ba ce ra'ayin amur al'ati ba haka annabi ya umarni ba amma ya so ku kai mai addu'a shi saboda tsoro ya rika mukami gani ya kai kila sun tafka wasu kurakurai cikin mukamin nan lokacin ba a fara ba shugaba doki biyu a hana matalaka guda ba ba a fara fari gaba abin ga mai aka goma ba mai aka bakwai ba a fara ba wallahi za ka isko sai ka kan bai majalisa wa a shugaba amma duk da haka tsorace suke saboda manzon Allah yake jagoranci ni'matul murji'a wa bi'satil fatima yace ma dalla mai shayarwa jagoranci jagoranci shayar da kai kai ma goma shara suna arziki yace amma Allah fi waddin kir da a ce jagoranci na yayyaye ka abinda za ka samu na tambayoyi haƙƙin suwa ne haƙƙin suwa ne titir za a samu saboda wallahi da ƙyar za ka hita na taɓa jin malam giro Allah ya ji shi. yana cewa duk wanda ya yi shekara takwas yana bisa da jagoranci a Najeriya da wuya ya shiga aljanna Allah ya hima malam abokan giro abin da yana da haɗari saboda abubuwa a ciki masu sarkakiya a baka kuɗi a ce a je ka gyara mazaɓarka sai ka je ka gyara gidanka ka gyara tukunyarka ka gyara gidanka kuma kuɗi ba ka an sai an ka ce kai kana da mazaɓa kaza ka je ka gyara mazaɓa ka duba wa an mabukaci cikinsu wani wani kulbat suka bukata a gyara musu suwa abbasu da ruwa amma kawai wallahi ana sanya su aljihun ka billahi allazi mazaɓa ta gidanka ta gyaru su ka mazaɓa su komi bai gyaruwa kana gani ana tambaya ko ba a tambaya to wanga ba a fara ma iri waɗanga ba amma su na Allah ne wannan lokacin komai jagora bai da amma kuma yana roƙo don Allah ku dan jira ku ta mai addu'a gurin kabari na saboda in ga yadda al'amuran da faru tsakanin da manzali mun karan wannan kin da ke tambaya wannan hadisin ya gwada muna wato ana so awa mutum bushara ina muhallu shahidi ɗansa abdullahi na amru yake ce mai ya ya ya babana amma raka rasulullah ashe kana raye lokacin da manzon Allah yana na ai yayi maka bushara da abu kaza zai faru gare ka ya ce kaza gare ka ya faɗi kaza gare ka ne ya faɗi kaza gare ka haba yace kai gafara an huce wannan ya ce mun an ba mu mukammai bayan rayuwar can waccan da muka yi ba mu sa abin da Allah zai tambaye mu da mukami nan ba shi yasa ni ka don Allah in ni mutu ku dan ɗebe mini kira ku dan jira ra'ayi ne na bai ce sunnan manzo Allah ya ce to yanzu a fahimta ka wani ya ce muku a zauna ku saka kabri yi a kawo kulmu wallahu uku a kawo fatiha a kawo salati kawa uku ba sunna ba babu manzo Allah in aka gama turbudan mutum yana cewa istaghfiru li akhikum wa sallu lahu at-tasbih wa innahu al-ana yus'al ku roƙa ɗan ku gafara ba ku yi mai sallah can ba ku roki Allah Allahumma ghafir lahu warhamhu wa atihi wa akrim nuzulahu wa qima nakalahu wa ghafirhu bil ma'i wa salji wal barad wa naqi ku yi mai can ko aka ce kuma yan ka gama turbuda na kaf ku tai sai kun sake roƙa mai Allah Allahumma ghafir lahu Allah ka ta mu wa sabbit inda al mas'alati man dikahu wa la tabtali fi qabrihi bima la taqata lahu bihi Allah kaka jarrabi wani cikin qabrin ganaki da abinda da bai da iko a kansa Allah ka ba shi iko an ka tambayoyin ra'ayi in kai kawai ka juya amma shi Abdullahi ra'ayin saboda ya ji tsoro tsoro Allah kuma gaskiya ne yace mun mulki mu kan ba mu san abinda ba mu san halayyar mu ba mun yi kuskure mun yi daidai ba mu sani ba lokacin wallahi daidai ya fi kuskure yau ina ga yau don haka ubangiji Allah ya ƙara daga darajar ka sahabban mazo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mu ya kyautata mu da jagoranci mu Allah ya sa jagorancin yin ka hangen lahira kada su yin ka hangen duniya kada kada su zama ɗan duniya ta ya duniya iyaki na abudu wa iyaki na sa'in duniya ke muka so ke muka neman taimako gare ki Allah ya gyara muna kada a zama haka nan saboda in musu yammanci da abin da aka gabanka na lahira to musiba shaidan zai gwada mai hanyoyin da zai halaka ba su da iyaka kuma ya kuka cikin su shaidan zai abin nan don haka Allah ubangiji ka shirya mu da jagororin mu ka aza su ga yin daidai inda suke da kurakurai Allah ka kama mu da hannayen su kana da ikon ka shirya da mu da mu da su Allah ka shirya da mu kai mu na jagoranci kyakkyawa da zai zama maslaha gare su maslaha gare mu maslaha ga kasa da yankuna baki daya ina ganin lokacin mu bai ne ta gayi ko alhamdulillah sai hadisin mu na gaba rawar tirmidhi muhammad bin isa tirmidhi ya ruwaito wa qala hasanun garibu yace hadisi ne mai kyau amma gari garibi anil agarri abi muslimin daga agarre baban musulun, kala ce ashhadu ala abi sa'idin wa abi hurairah ina ba da shaida ga mutum biyu abu sa'idin al-khudri da abu hurairah ma shahida ala nabi sallallahu alaihi wasallam sun shaida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kala man kala la ilaha illallah duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah wallahu akbar yayi Allahu akbar yace saddaqahu rabbuhu Allah zai ce bawa na yayi gaskiya faqala la ilaha illa ana Allah ce gaskiya ka bawa wallahi ba wanda cikin da abota mai face ni wa ana akbar kuma wallahi bawa ka faɗi gaskiya ne ni kowa girma Allah zai tabbatar da maganar nan da ka faɗi yace wa idza qala la ilaha illa Allah wahdahu idan ba yace la ilaha illa Allah wahdahu qala sai ce ya ƙulun lahu sai Allah ya bada an sai la ilaha illa ana wa hadi lalle ba wanda cincin ta bauta mai face ni kadai wa idza qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la idan ba ya ce ba wanda cincin ta bauta mai face Allah shi kadai qala Allah sai Allah ya bashi an sai la ilaha illa ana bawa kai gaskiya ba wanda cincin ta wace abota mai wace ni kadai la sharika li banda abokin tare ko an sami wasu sa'a dai na an kai ba ka zama abokan tare sai in kashe su ana ɗauka abokan tare ana sai in kashe su su face a bar ganin su a bar tare su gidajen su wace shi yasa kenan ba abokan tarayya na ba ya yace idan qala la ilaha illallah lahu mulku wa lahu alhamdu idan ba ya ce babu wanda cincinta abota mai ba shi allah shi adda mulki kuma shi ya cincinta abota mai kala allah sai allah ya ce ma bawa la ilaha illa anta lalle bawa an kawo daga gaskiya ba wanda cincinta abota mai ba face mi liyal mulku kuma tabban kawo gaskiya ni adda mulki wa liyal hamdu kuma ni cincinta abota mai wa idza qala la ilaha illa allah manzo Allah yace idan ba yace la ilaha illa allah wala hawla wala quwwata illa billah yace ba wani dubara gai wani abu ba wani kalli akan zartar da wani abu sai in hada da Allah qala allah sai Allah ya ba bawa an ki ba wa bai ji amma Allah zai ba ki anka yace gaskiya ka ba la ilaha illa ana lalle ba wanda yace sun ta mai face ni wala hawla wala quwwata illa billah kuma ba wani karfi ba wata dubara akan zartar da wani abu kuma ba wani karfi akan zartar da wani abu illa bi sai an hada da duk abin da ba da Allah ba wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin duk abin da kuka so ya Allah bai so shi ba mashi shi abba ba ta da tuwa sai in ta dace da masiyar Allah yace wa ya yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa man qala hafi marabihi kalimomin ga duk wanda ya faɗi cikin rashin lafiya kai summa mata sai kuma Allah ya kaddari karin kwana ne lamta da amhun na wuta kan wallahi ba za ka iya ci ne ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku kalli kalimomin nan a kiyaye su a haddace su saboda su yi yawa kalimar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda ta zama magana shi cikin rashin ta ya kare ta wuta ta yi kananta ci ba da kun gane ko amma banda wanda bai musulunta ba kai radda ga musulunta ta fi abin da yadda mutuwa ta taho ya yi irin na fir'aun ya yi roshi ya sheka saboda ya ji ya shammaci allah ya yi ɓannar da ya kai ya mutu kai ya yi kalimar shahada akwai waɗanda za su zauna suna bin wasu yi. in sun ga mutuwa ta ce la ilaha illallah muhammadar rasulullah banda su mukulisan min kalbi wanda dama ɗabi'a ta ta ya mutu a kanta Allah ya ba shi iko hurta ta guri mutu ta kafin rayuwa ta ta hita zai shiga aljanna wuta ba za ta ci shi amma وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت نعم حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار kun ji Allah ya ce wallahi ce yalle kace ba ba wanda Allah ke karba lil ladina ya'maluna sayyi'ati ga wadanda suke dogewa sun ta ashar sai ta hatta idza hadara maut ka shirin mashayi giya ka shirin mazinanci ne ka shirin an ta'adda ne sai an samu sa'a sojoji sun kewaye sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah oh Allah ya ce wannan tuba ba tuba ba ya doge bisa ga laifi ya san laifi na yayi kan an yi kyabi Ya ce Allah ce ba tuba su ba baya la'akari da tuba su hatta idza hadara ahadum al-maut ala inni tubtu alayka Allah na tuba yau la ilaha illa Allah muhammadur rasul Allah ce Allah bai karba tuba waɗanda walal ladina yamutuna hum kuffar haka Allah bai karba waɗanda suka mutu suna kafirai komi suka faɗa Allah bai karba tuba su tuba ranar fitar da ba ta da tasiri tuba kafiri ba ta da tasiri lokacin mutuwarsa Allah ce ula'ika a a na lahum azaban Allah ce waɗannan kan na kana da musu azaba mai tsanani don haka kalmar shahada tana amfani da wanda anda ita cikin rayuwa kai yana da aƙida kai mai kyau yana da ibada kai mai kyau yana da mu'amala kai mai kyau Allah ya kadiri cika da la ilaha illallah amma ba ka taɓa yarda ka zama ɗan gungumen barawo ka daga an wai sojoji barin sa dai aka sai ka ce la ilaha illallah wanda shaytan wanda Allah bai raga ba ya karban mu fir'auna ba kai ba bai karban ba ka ka kore kore da ne ka kai kalimar shahada ya cika in mugu na bai bar mugunta ba sai ran da sai ran mala'ika abin ake ce mala'ika nan wani ke eh, azra'i azra'i ma ina kun ka samu zuwa ga an ce babu cikin hadisi eh. mm. an ka sani malaka almautin da biyu kila bikon sun ma ila rubutun kurjau ba an ce suna ba alamu babu shi cikin hadisai mutanen sun kana kamo a zara'i yana yiwa kuma akwai shi an gane amma da mika'ilu da jibrilu da israfilu duka waɗanda tabbatattu ne da munkar da wanda ke an gane da da da da malik wanda a matsayin ta jihannama wanda kafin ke ta ya maliku ya kadi alaina rabbaka kala rabbuka kala innakum to duk waɗanda amma dai da azra'il maluman hadisi suna shakkun sunan nan shari'a ta tabbatar da shi Allah ku alam to aka ce mutum ya bari sai ya ga azra'il ya taho da guduman nan taki sai kuma ya ce la ilaha illallah wanda ba karban ba fir'auna ba in baka ka tuba ba sai ran nan Allah ba ya karɓar tuba to ka yan uwa mu gyara halaye mu tun kafin mu haɗu da Allah mu jara ɗabi'un mu tun ranar mutuwa mu jara aƙidar mu tun ranar tun ranar mu da Allah ba ba Allah ka gyara mu aƙidar mu da ibada mu da mu'amaloli yan uwa cikawa da kalimar shahada yana da falala kwarai da gaske saboda cikin wannan akwai ɗaya dubara da ƙarfi ga kowa sai ga Allah akwai ɗaya mulki ga kowa da cincinta ga ko da gode ma kowa sai ga Allah don haka wannan an gada duk wanda ya ci a wuta ba za ka ci naman sa ba Allah kada ka sa wuta ka ci naman mu da nan duniya da lahira duka Allah ka sai da sadda mu wuta anan za ga mu da aya insha Allah sai gobe ranar ban kwana Allah kai arrahimin sarki kuma bisa kan mai sosai ko ni ko ku min bari gabani wani mu bai dawo ni da ni dan haura cikin shekaru ni a kai tsammani amma kuma Allah ya ga dama iya so ya yi min jinkiri in dawo ya ga dama kuma ya karbe ni mai yawan walimu mutu suna nan suna karewa in kuka duba in kuka je masallaci kan ka tafi yanzu duba walimu mutum nawa kun ka gani sai ka kida yaro talatin ko arba'in sannan ta ga wari ilimin cikin masallaci don haka lokaci ya yi yayi ba za a yi kenan kuma ya yi a ci gaba da haduwa Allah ya fi da don haka ne gobe za mu rufe karatun nan namu muna fatar abinda muka yi a karban muna abinda muka yi na kuskure a yafe muna kuma mu roƙe shi ya bamu ramadana sananatu gare mu ramadana adida mu samu ramadana tana na ta saboda mu ta aikin alkhairi mu ta aikin alkhairi mu ta karantarwa mu ta karatu mu ta zuwa majalisi in mun samu muna so in ba mu samu ba Allah mun gode abinda ka ba mu kai muna komi cikin shi ka azamu ga wasu ayyukan alkhairi Allah ka karba mu da su anan nake cewa alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah na wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi da biya da gidan aljanna kafin a gabatar da sanarori da kuma addu'a kai makalla akwai yan uwa da suka rubuta tambayoyi da suke neman fatawa da tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum malam da fatar an sha lafiya da ce allah malam shin ko yana halatta kare ya shafi jikin mutum ko tufafinsa kuma mutum ya yi tufafin ba tare da ya wanke su ba eh. ya halatta abin da kayan ya taba tufafin mutum ko da miyonsa suka taba tufafin mutum ya gani da yake a sanya mai ruwa wani amma ko ba gari ba ya yi sallah sallah ta yi kun san abin da annan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza walada al-kalbu fi ina'i ahadikum hmm. fa taharatuhu min an yudkhala sab'a marrati fi ulahuma wa fi ukhrahuma at-turab manzo Allah ya ce in gari yi lallage cikin abin makai ɗayan ku ko akushi ko wani daro ko wani abu ya lallaba ke na sha aka ce sai an wanke shi so bakwai ya kadarkata kuma cikin bakwai inda kai an ka turbaya ga wankin farko ko na ƙarshe akwai wasu kwayoyin cuta waɗanda a cikin miyun kare waɗanda in yayi lallage kai su faɗo cikin miyon nan su faɗa ciki abin nan da ya lallage in suka kama mutum suna iya zama sanadiyar ta amma shi kare suna tare da shi ba ainihin miyon na an ka na jasa ba ne a ƙwayoyin cutan abbala'i shi yasa aka sun ka wanke makaidi na hasso bakwai kuma da turbaya wata tsutsa ta a cikin cikin kare kun gane ko sai in kare jin yunwa da ba ko shi da koshi ba sai su taho nan ga mun kyasa kai suna kiwo suna bida abinci don bai da wani abinci cikin ciki ya jin yunwa sai su taho ga nan mun kyasa kai suna kiwo to in suka taho nan bida abinci wannan su ga tattaho nan nan ta kam haifar da wasu kwayakwai na waɗannan ƙwayoyin cuta idan kare kun san bahaushe yana cewa kare ya ce da zaman banza gwamma san munta ko ba haka za su kashe ba wai haka kare ya ce don yanzu a jima duk kaga ya daga kafa ya lashe wuri nan ba banza na ba wannan tsuntsa ita ka tuwa nan tana tana ciwo tana bida abinci to bida abinci nan ta ka tuwa wuri nan nan ka haifar da ƙwayoyin cuta ƙwayoyin ta na abin nan sai in ya yi lallage ya iya ta yi wajen susa bai da abin hannu zai ka susa sai ya sa halshe na ya je ya sosa ya sosa ya sosa ya sake kwanta to susan nan da ya yi da bakin ya ɗauki ƙwayoyin cutar nan idan ya yi lallage cikin makaidin ku ƙwayoyin cuta din nan wanda tsutsan nan ka haifarwa sun haɗa cikin kayan nan dole a tudda abin nan in ba su sai ba wanda suka shiga cikin ciki ne suna iya zama mai sanadiyar halaka sai manzo Allah ya faɗa mu da likitan duniya kai nan daga baya bincike ya gano eh lalle kare yana da wata an kace ai an jima da wani dai shekara dubu annabi muhammadu ya faɗi wannan abin a san dai ne ya yi shekara kusan goma yana bincike kan kare ko da ya fito ya faɗi an kace ai annabi muhammadu ya yi shekara dubu da wani wanda magana to wannan shine sanadiyar aka tsoratar da mutane ga kare ya lallage cikin tulun ko tukunyarku ko kwaciyarku ko ku ko wani kare ku saboda zai samu ku kwayoyin cutar nan na tsutsan nan da a cikin ciki ne in sun ka fada ga mutum suna iya zama mai bala'i ya mutu ko ya haukace ko wani makamancin su shi yasa aka umarni da sai an wanke so bakwai amma ba yana nuna wannan miyon nashi ba ka ga yana kamowa ba ya kamo dabba ta farauta in bai ci ba a ce a yanka ai ni wani dai sun taba ta ko ba su taba ta ba sun taba amma in ya fasa an gano ba ba kai ya kama ya canje kafa guda ya taho da kafa biyu to an gano ba kai ya kama ma ba ba farauta kasa ba kai na na kama an ka ce karkace amma in ya taho da ita rike ga baki nai ta yi jina da miyo yanki abinka ka je ka gyara ka ci ka dafa amma kaga inda biyo nan nahi jasa na da ba a umarni da wannan dabbar da ya kamo maka kaci da yana fatar an gane don haka abin da ake tsoro waɗannan ƙwayoyin cuta suna ake tsoron su hada cikin cimaka su zama sanadiyar halakan mutane Allah ya sa mu gane na Allah ya saka da alheri sannan ta ce malam salatin da muke yi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi mu sai ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallam yayi ko sallim dai wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim zalimuna yayi saboda na gani su imamu bukari manyan malum hadisi ne su imamu muslim ne da duk suka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi sallallahu sun sallallahu alaihi wa sallam inda bai halatta ba su imamu bukari ba su takaita sai su yi allahumma salli ala muhammadu wa ala muhammadu har zuwa karshe takaituwar su buhari da su imamu muslim da duk malum hadisi su imamu ahmad su imamu ahmad ya tabbatar da yin salati gajeriya halatta mutu yayi yi talati ga manzo Allah amma akwai mafi cika wancan na ibrahimiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun ba gudana ba shi ma ya taho da tigogi akwai inda ka samu azwaji wa zurriyati akwai inda ka ambaton wasu mutane waɗanda ba ka habbai kadai ba yana fatar an gane amma in kai Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kai salati ga manzo Allah in akwai dama yi mai tsawon yayi in babu dama ka yi shi takaitaccen saboda kada salati ya kuce maka wallahu ta'ala a alawa a alamu na'am wannan yana cewa assalamu alaikum malam da fatar an sharuwa lafiya hmm. ya ce mutum ne ya zo ya tarar da liman yana sallar tarawih hmm. sai ya samu a liman ta biyu liman ya sallame to shine yace wai shi ma zai ne ko zai tashi kawo daya cikon wancan da a ilimi ya sallame sai ka tashi ka kawo mata kai emergency raka'a ka tashi ka karanta fatiha da kul huwallahu ko inna adaina kai maza maza sai ka zauna ka sallame sai ka bi ga waccan wanda za ka samu cikakkun rakowi amma ba ka sallamewa inda yake witiri liman ya yi raka a biyu kai gare ka gun ka farko ta to ba ka sallamewa na iya sallame sai kai maza maza kai yi emergency raka sai ka sallame ka bishi ga waccan da yake cikin ta wallahu ta'ala ala wa a'lamu na'am mai tambaya na karshe yin cewa assalamu alaikum malam hmm. shin ko yana halarta idan mutum ya biya sadakin mace wai in ta ta kama shi kuma ya yi tafiya tare da ita a'a mabannaci bai halatta ba sai an ɗarma muku aure sai in babanta ya ce ya ɗarma muku aure ya kirayi malam amiru argungu da malam musa ya ce ina ce da muku na ɗarma ma isa aure da muhammadu ɗan tamim to in ya ci ya karma muku aure shi kenan ya halatta ka da ita hmm. amma in yankansa daki ɗaya na ba ta halatta gare ka ba abubakar gumi ya ce kwata ki matar da hanka yanka mun sadaki ka ai mai haji amma ai mai ta ai mai aziri saboda sauce kafar samari kar su ci gaba da banda don da gangan wani na iya kashe kuɗi ya biya mu yarinya ta zaki don ɗaya kai gare ta ya kai gare ta ya gude koma abuja a yi ta kira ne wani to a yi aure ce wallahi ni lalura ta yi mini an ban samun dawa yanzu guda ma ba wai auren ta na yi kasai ba sadaki ni na ya biya don haka ba a halatta wanda ya biya mu sadaki mace ta ke ta ba abinda maluma suka ce in an ka samu wannan jarrabawa to duk da an samu shubha manzo Allah ya ce idrul hudud bi shubuhat ka in ya take ta hanyar wannan abin saboda shi ya ga ya biya ta dagi to ka ai mai haddi ka in ma auri na ka aka ce shi in yaro na ka ai mai bulala dari amma dai ai wonin na shi sosai ban sai ji babu dadi ina fatar an gane don haka babu halaccin mutum ya taki mace da aka rinka musu sadaki sai in an darma aure mace ba ta halatta a samu ita sai an darma aure sai ko in dama ta masa ta mallake ta boya ce wallahu a'lam na'am Allah ya saka da kai kamar yadda imam ya gabatar a madadin kungiya ana sanar da dukkanin al'umma cewa insha Allah gobe 27 ga wata za a rike wannan karatu kamar yadda aka saba Allah ya gwada mana gobe lafiya kuma cikin aminci mutane da dama sun aiko suna neman addu'a akwai wata ta aiko naira dubu tana neman allah ya bata mijin aure amma an ce a yi kira ga masu kawowa suna neman mazajen aure ko jiya wani ya ji sanarwa ya zo ya ce akwai adres ɗinta ce babu adres saboda ya duba in ba toli ta bai yi kusa mana su ce malam ya kira su dinga kawo adres saboda duk wacce tana son miji akwai masu nema gawa adres sai a hada su in Allah ya jira sai a yi sai Allah ya kyauta eh, wani a wala abubakar sani baraya ya kawo dubu biyar sadaka barayi hmm. wani ya kawo alkurani ɗaya na neman addu'a wani ba Allah ya kawo kur'anai guda uku yana neman sadakar addu'a wani ya kawo sadaka tana neman sadakar a mata addu'a Allah ya ba ta haihuwa wasu sun aiko da yawa dai suna neman sadaka addu'o'i da bukatun su baki da Allah ya mana amin wata mata ta saki kawo dawo da nono ta ci a ba malam masha Allah daga Allah dai muna godiya ga masu ba mu abin da nono nan gada dawo mm. da masu kai muna yan guraye muna ci wallahi akwai waɗanda kawai ba ƙungiya ta sasu ba sun ka ɗaukan makansu kullum yammaci sai sun ɗauki abinci sun kai muna wasu su kai so da yawa akwai wasu masu kai muna sun turar da suka fara shekaru a ru'arun da su yanke ba kamar irin su musa sarkin samari allah ubangiji ka ƙara da darajar wannan bawa allah ka biya shi da sakamakon abin da yawa dan uwa na addini da yake taimako akwai gidan mai girma dan uwa na musulunci alhaji sule sulami kuka kete may da shi ba su da kansu na shi su da kansu na aiki gidan mu kenan akwai dan farashi ko ma mafi ko kullum sai an kai abincin su gidaje ba akwai su faruku faruku dan gidan hatahida yana na wani dottijo da haka ga shi ma haru kuma na ko Allah ya saka musu da alkhairi da duk wanda ya muna wani alkhairi ko addu'a ta fata alkhairi an kai ko halartar darasin ga duka mun gode Allah ya saka mu kowa da mafi ciyan alkhairi muna godiya Allah ya ƙara daga darajar ku cikin mafi mafi alkhairi salihai akwai irin su mai gidan mu Alhaji Jarman Kabi su ma gwargwado ba gushe ba ana ta hidima Allah ya saka musu da alkhairi mun gode mun gode mun gode Allah ya biya da aljanna na'am ci gaba a karmakallah Thank